ma'aikatar samar da gidaje da ke babban birnin tarayya abuja ta ce za ta shigo jihohin da rigingimin boko haram ya daidaita don ba da tata gudumawa wajen sake gina mahallan mutanen da rikice-rikicen boko haram ya raba su da matsugunnin su babban darakta a ma'aikatar samar da gidaje professor muhammad alamin ne dai bayyana hakan a ranar bikin samar da muhalli na duniya da ake kira world habitat day da kuma majalisar dukkin duniya ta keɓe wadda kuma suka gudanar a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin maiduguri professor alamin ya ce majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana ne kuɗaɗe don tattauna matsalar muhalli da gidaje da kuma inda mutane ke zama ya ce don haka ne suka ga yara ce su gudanar da irin waɗannan tarurruka a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin maiduguri don su ne irin waɗannan matsaloli ya fi shafa kai tsaye. bana gwamnatin tarayya ta yi shawarar maimakon a zauna a abuja a cikin ofisoshi a wannan tattaunawa ƙara a fito inda ake bukatar gidaje dinnan inda ake bukata a tattauna matsalar wurin kwana da kuma a muhallin mutane kamar yadda duk duniya ta sani wannan bala'i da ya faɗo mana a wannan jarabawa da 'yan uwanmu ku kuka shiga ciki inda dole ne ku baro inda kuke ko saboda rishin tsaro ko kuma saboda wuraren nan ma gidajen an rusa su an kona su wasu daga cikinsu to makasudin zuwa mu shine mu gaya maku cewa ba najeriya kaɗai ba duk duniya ta damu da wannan hali na kunci da kuka shiga kuma musamman shugaban kasa. president muhammadu buhari ya damu gaya akan irin yadda kuka rasa gidajenku kuma yana kokarin duk da ya kamata wajen cewa in allah ya danna da ɗan lokaci kaɗan a murkushe wannan matsala da aka samu kuma koma garuruwanku da ƙauyukanku kuma kuna komawa ya zama wannan hukuma tamu da sauran jama'a da ƙungiyoyi da ma'aikatu su zo su taimaka maku ku iya gina gidajenku in ma ba su fi yadda suke ba a da akalla mutum ya zamanto gidan shi ya koma yadda to kowane irin hali ne waɗannan yan gudun hijira ke ciki da za ka ke tsuguni a irin waɗannan sansani eh, alhaji bukar eh da ya kuke zama a nan eh, eh, alhamdulillah muna zama haka to kuna samu abinci eh wani lokaci muna samu wani lokaci ba mu samu a zakir ma akwai masi wala daki da mutum hudu hudu hmm, wala daki da mutum hudu eh mutum hudu akwai masu wannan shi daki eh wannan shi daki da wannan daki da eh. kamar lokacin ruwan sama ba baya damun ku eh yana damun yana damun eh yana damun ruwa yana yoyo yana sauka yana yana yoyo eh gyara na'am <laughs> eh, amma amma kuna so koma garin ku eh muna so mu koma mana na'am <laughs> ga baba na so magana ga da kwance baba shi na ganga a kwance kaman ka gaji baba ko Na'am. Ka gaji ne na ga ka kwance. Bana jin Hausa. Ba ka kana magana da Hausa ba ba? Ah, ba da yawa. Eh, kana so ku koma garin ku? Muna so koma. To kamar ku muna so koma. Kuna samun abinci a nan baba? Muna samu amma wanda kwaje ba na samu. Eh. Amma ba miya. Ba miya ko? Ba miya. kai kuma kana da yara nan ne kai a ni ba ban da yaro za ka yara kama a nan gudun hijiran ne amma ko eh gudun hijira daga bama daga bama hmm. to yanzu kamar ya kuke zama a cikin wannan kam din gashi nan ni kam zama na daki ma ne ban da shi a ina kake kwana a makaranta ina kwana dare a makaranta zan je ka da ma daki ban da shi eh Allah fasi wasu 'yan gudun hijira kenan daga wasu garuruwa daban-daban da ke tsugunna irin sansanin da gwamnati ta tanadar musu ke bayyana irin matsalolin da suke fuskanta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya